السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درس الدليل أربعين تقص الهتاف قلوب المرام ما ابن حجر الأطفال ومضام كرنت فرقم كتاب الجنائز إن شاء الله لقى حديثنا دليل جرد عن سند الشدة wannan darasin yana karantar da mu abubuwan da shari'a ta so a yi kafin mutuwa ibn hajar ya fara gabatar da hadisai waɗanda suke bayanin abubuwan da shari'a ta so musulmi ya yi kafin mutuwa Allah madaukaki ya kyauta ƙarshen an abi hurairah radiyallahu an qala an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي منظم الله ياتي أكثر ذكر هذه اللذات ويوي تنان ميكت هو ندادي ميكت هو ندادي سيتي الموت والقول يعني الموت tafsirun min ar-rawi iyakar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ita ce aksiru min zikiri hazimin lazzaci ku yawaita tunanin mai kada kowane daji wane ne ya ce almau shi ne wanda ya ruwaito hadisi yana fassara abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wannan yana cikin tuffatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi uh, mujallad na shida shafin 489 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita tunanin mai katse kowane daɗi allazza daɗi guda ɗaya allazza shine jam'unsa kowane irin daɗi mutuwa tana katse kowane irin daɗi mutuwa tana katse maka daɗin zaman gida da dadin abinci da dadin sutura da dadin abin hawa don haka ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allazati ku yawaita tunanin mai katse kowane irin daɗi rawahu tirmizi al-imam tirmizi ya rawaito hadisin yana kitabu zuhdi wato sunan tirmizi kitabu zuhdi babu ma ja'a fi dhikril maut lafazin al'imamu turmizi aksiru zikira hazinin lazzaci sai ya ce ya'ani mauta wanda ya ruwaito hadisun ya ce ya'ani mauta kaga ya zo da lafazin da ke nuna cewa ba kalmar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ba wato kalmar ta wanda ya ruwaito hadisun iyaka dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aksiru zikira hazinin lazzaci ku yawaita tunanin mai kaɗe kowane daji ya ce wannan sa'i al'imamun sa'i ya ruwaito hadisin wato a sunanun sa'i, a sunanun sugura kitabun jana'iz babu kasfara ke zikirin mauti kuma al'imam ibn maja ma ya ruwaito hadisin to da yake bai kawo sunan shi ba hadisin yana sunan ibn maja kitabun zuhudi babu zikirin mauti wal isti'dadi lahu hadisi na 4256 ibn hajar yace wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta wannan hadisin na abu huraira Allah ya kara masa yarda to ya tabbatar da cewa hadisin nan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a riwayar al-imam ibn hibban an samu ƙari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fama zakarahu abdun qattu babu wani bawa wanda zai tuna mutuwa wa huwa fi alhali yana cikin kuncin rayuwa illa wasa'ahu alaihi Fati wannan tunanin na mutuwa ya sa kuncin rayuwan ya yalwata ya zama yalwa gare shi idan kana cikin kuncin rayuwa inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai kana tunanin mutuwa to wannan kuncin na rayuwarka sai ta zama yalwa gare ka wato ba za ka rika ganin kana cikin kuncin rayuwa ba inda kana tunanin mutuwa domin idan kana tunanin ba ka da kuɗi ne ko babu mahalli ko ba abin hawa sai ka tuna mutuwa tana iya zuwa maka a yau ko gobe ka kaga abin hawan fa'idar ta ba ta da yawa gidan zaman wato fa'idarsa shi ma ba shi da yawa suturar sawa fa'ida ta ba ta da yawa saboda dukkansu idan mutuwar ta zo a yau za ka basu don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan bawa ya tuna mutuwa yana cikin kuncin rayuwa wannan kuncin na rayuwa sai ya zama yalwa gari. wala zakara huwa huwa fi sa'ati mutum ba zai tuna mutuwa ba alhali yana cikin yalwata na rayuwa illa bayyakahu alaihi face wannan tunanin ya kunta yalwan da yake ciki wato ta koma ta zama kunci idan kana da wadata idan kana da wadata kana da dukiya kana da gida mai kyau abin hawa mai kyau sutura mai kyau to idan ka tuna mutuwa wannan yalwatar da kake ciki sai ta zama kunci gare ka domin mutuwa za ta sa ma tunanin kana iya rabuwa da wannan ni'imar a yau ko gobe saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu yawaita tunaninka. ibnu hajar ya fara kawo hadisin nan saboda hadisin nan yana da alaka da masu rai ba sai mutuwa ta zo maka ba wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam gare ni. ibn hibban yace hadisin nan ya inganta kamar yadda ibn hajar ya faɗa wa sahahahu ibn hibban yana kitabul janaiz faslun fi dhikril mauti hadisi na 2992 haka ma al-imam al-hakim ya inganta wannan hadisi ko da yake ibnu hajar bai kawo sunan shi ba hadisin yana al-mustadrak kitabur riqaqi hadisi na 7979 al-imam tirmidhi ya ruwaito hadisin nan ya kitabu sifatul qiyama war warraka wal wara' an abi sa'id al-khudri wato riwaya ta biyu na hadisin kamar yadda al-imam turmizi ya kawo hadisin abu huraira ibn hajar ya fara gabatar da wannan hadisin domin ne hadisin da ya inganta al-imam turmizi ya kawo hadisi guda biyu waɗanda suke dauke da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam mu yawaita tunanin mutuwa na daya shine hadisin da ibn hajar ya kawo a cikin bulugul mara hadisin abu huraira na biyu al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin abu sa'id al-khudri yana da kyau mu bambanta tsakanin hadisan nan guda biyu don haka da yawa idan mutane suna wa'azi sukan yawaita hada tsakanin hadisan nan guda biyu alhali akwai bambanci ibn hajar ya san da hadisin abu sa'id al-khudri yake kawo ya kawo hadisin abu hurairah hadisin abu sa'id al-khudri yace da kala rasulullahi musallahu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurin sallarsa fara'a san ka annahum tashiru, sai ya ga wasu mutane wato suna ta dariya sahabbansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma innakum law aksartum zikra hazimin lazzati da kun yawaita tunanin mai katse kowane irin jin daɗi la amma ara da wannan tunanin ya shagaltar da ku daga abin da nake gani na dariya da kuke ta yi da dai a ce kuna yawaita tunanin mutuwa da ba a same ku cikin irin wannan shagalin ba fa aktiru min zikiri hazimin lazzati sai yace al-mauti don haka ku yawaita tunanin me kadai kowane dadi eh, ita ce mutuwa fa innahu lam ya ala al kabri yawmin yawmun don babu wata rana da za ta zo makabari illa kallama fihi face kabari yayi magana wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri kenan ba hadisin Abu Hurairah ba Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masahabbai babu wata rana da za ta zo face kabari yana magana a cikinta. ta abinda kabari yake cewa ana baitul gurba, ni ne gidan bakunci wa ana baitul wahda ni ne gidan kadaici wa ana baitu turabi ni ne gidan turbaya wa ana baitu dudi ni ne gidan tsutsa wato a kowace rana kabari yana wannan magana wani hadisin abu sa'idin kudin fa'iza dufina al'abdul mu'min idan aka binne bawa mumini kala da hulkabar sai kabarin ya ce ma wannan bawan marhaban wa ahlan wato mara balale sannu da zuwa kabari yana ma mumini ba da zuwa amma in kunta la ahabba amma in kunta la ahabba man yamshi ala bahri ilayya lalle ka zama kai ne wanda na fi so daga cikin waɗanda ke taka ni wato waɗanda ke da rai suna tafiya a kaina kana cikin waɗanda na fi so fa iza wallituka uh, al-yawma tunda yau an jibin taka gare ni an bani kai wasirta ilayya ka zo gare ni a yau fa satarafani ila bika zaka ga abin da zan maka abinda kabari yake gaya wa mumin fa yattafi lahu mudda basarihi saboda ka sai kabari ya kara fadada iya ganin mumin yattafi lahu mudda basarihi wa yuftahu lahu babun ila janna sai abu da masa wata kofa ta aljanna daga kabari wa idza dukina al-abdu al-fajir idan aka binne bawa fajiri ba aw al-kafir ko kuma bawa kafiri qala da al kabarin zai masa maraba shi ma zai ce zai ce masa la marhaban wala ahla tunda shine maraban da ake ba amma in kunta la'abu abghaba mai yamshi ala fahri ilayna wani kai ne wanda na fi kyama daga cikin waɗanda suke taka ne da lokacin da kake da rai waɗanda ke taka kai suna tafiya a kaina kana cikin waɗanda na fi kyamar su fa'iza wani tuka da yau mutum da yau an jibin taka gare ni wasirta ilayya ka dawo gare ni fasatara sani ibi ka zaka ga abin da zan baka qala sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace fa imu alaihi uh, sai kabarin jima'ana ya matse shi yanban mu alaihi kabarin zai matse shi hatta yaltaqi alaihi wa taktalifa abdullah har sai kasusuwan hakarkarinsa sun sassa ba annabi sallallahu alaihi sallam sai ya sarkafa yatsunsa don ya nuna masu harbai yadda hakarkarin kafiri ko fasiki suke zama a cikin kabari ba da kada ba abu hafi ba'abin annabi sallallahu alaihi sallam ya shigar da yatsunsa sashi cikin sashi <clears throat> wato kabarin yana matsa kafiri da fajiri har sai kirjinsa ya fashe ya zama hakarkashin kasusuwan eh, nasa sun sassarƙafe sun shiga tsakanin juna wannan dalilin ya sa malamai suke cewa matsewar da kabari yake ma mutum matsewa ne na hakika matsewa ne na hakika tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta yanda abin yake kasancewa bi annahu uh, la annahu majazun an dhikil hali ba wai ana nufin halin da mutum zai samu kansa ne zai matse ba la haqiqatan mutumin banza in ya shiga kabari kabarin na matse shi ta inda har kasusuwan hakarkarinsa suna babballewa suna shiga tsakanin juna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuqayyidu Allah lahu sab'ina tinnina Allah zai dora macizai kamar guda 70 a kansa manyan macizai law anna wahidan minha nafakha fil ard wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da guda ɗaya daga cikin macizan nan zai yi numfashi a ƙasa zai buso numfashinsa ma an bata a duniya ba za ta fitar da komi ba wato saboda guban da ke fita daga jikin macijin. ba za a samu toho da zai tsoro ba ma baqiyatu duniya duk tsawon rayuwar duniya wato komai zai mace kasar za ta mutu bayan hashuhu wa yahdishu wannan macizan shi zai rika wato cizonsa waɗannan macizan su rika cizonsa suna yakushinsa hatta ba bihi ila hisab wato har dai a akai shiga filin hisabi wannan ita ce azabar da za a yi masa a kwanciyar kabari Allah ta tsare a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innamal qabru rawdatun min riyadil janna shi kabari ko dai ya zama dausayi daga cikin wurare masu dausayi na aljanna aw hufratun min hufarin nar ko kuma kabari ya zama rami ne daga cikin ramukan wuta wannan hadisin alimamu imamu ya kawo shi a kitabu sifatul kiyama riwayar abu sa'id al-khudri wanda shi ma a cikinsa an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fa aksiru min zikri hazil al hadisin yana riwaya ta alimamu imamu tabarani amma wannan riwayar ta abu sa'id al-khudri ba ta inganta ba da yawa ana kawo hadisin nan wajen wa'azi wannan riwaya ba ta inganta ba ko da yake bayanin da ke cikin hadisi bayanin da ya zo a cikin hadisin akwai hadisai ingantattu waɗanda suka zo da dalilai a kai to amma hadisin shi kansa wannan isnadi bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin al-maqasidul hasana na al-imam as-sakhawi hadisin 723 da kuma da'iful jami' as-saghir hadisi na 2231 haka ma sharhun wa ta'aliq na Muhammad Nasiruddin Al-Albani ga littafin Al-Aqidah Al-Tahawiyya shafi na 85 don haka yasa ibnu hajar bai kawo hadisan abu sa'id al-khudri ba sai ya kawo hadisan abu huraira wanda shi ne ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan ya zo da lafuzza guda uku ya zo da hazim ne harafin zalun ya zo da hazimu ne harafin zayun wanda ma'anarsu alƙafu wanda ya zama hazimin lazzati da zalun ko ko hazimin lazzati da ma'ana su guda ne ku yawaita tunanin mai kaɗe kowane irin jin daɗi shine mutuwa to akwai kuma lafazi na uku wanda ya zo hadimu hadimu da dalo ya zo cikin hadisin abu huraira akwai wata riwaya wanda yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktiru zikira hadimin lazzati ku yawaita tunanin mai rushe kowane irin daɗi idan aka ce hadimu ana nufin mai rusawa mutuwa tana rusa kowane irin jin daɗi ƙazu sahabai suka ce ya rasulallah wa ma hadimun lazzati menene yake rusa kowane jin daɗi ƙalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almautu kaga anan kalmar almautu ta zama ainihin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisin al-imam hakim ya inganta shi amma kalmar al da ta zo a hadisin da ibn hajar ya kawo a cikin bulugun maram wannan lafazi ne na wanda ya rawaito hadisin in ka duba kitabul majmu' na al nawawi a mujallar na biyar shafi na da biyar hadisin nan ya zo daga wasu sahabbai ga hadisin abu huraira wanda shine ya zo cikin bulugun maram ga kuma hadisin abu sa'id al khudairi wanda ya zo da bayani mai tsawo Allah madaukaki yana saka macizai saba'in ga fasiki da kafiri a kabarinsa waɗannan macizai yanhashnahu wa yahdishannahu su yi ta cizon mutum a kabarinsa suna yakushinsa Allah ta tsare hadisin Abu Sa'id al-Khudri kuma akwai hadisin Abdullah ibn Umar akwai hadisin Abdullah ibn Umar قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce aksiru zikir hazinin lazzat ya zo da zalo maimakon zayo hazinin lazzat ku yawaita tunanin mai katse kowane jin daɗi abdullahi bin umar da kansa ya ce ya'ani almauta wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin mutuwa sai manzon Allah ya ce fa innahu ma kana fi kasirin illa sallallahu tunanin mutuwa baya kasancewa cikin wanda ke da dukiya da yawa face tunanin mutuwan ya sa ka ka gane dukiyar da kake da ita kaɗan ce wala kalilin illa ajzalahu tunanin mutuwa bai samu wanda ke da dukiya kaɗan face mai wato dukiya kaɗan ɗin a dalilin tunanin mutuwa ya fahimci cewa dukiyar tasa tana da yawa hadisin yana kitab al-awsat na al-imam tabrani isnadin sa yana da kyau kamar yadda yazo cikin majma'u zawaid na al-imam haythami a mujallal na 10309 hadisin abu huraira abu sa'id al-khudri abdullah bin umar to kuma akwai hadisin anas bin malik anas bin malik yace 'an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce bi majlisin min al-ansari wani majalisi wurin zama na musulman madina inda sukan zauna su yi ta hira wa hum yamrahuna wa hakuna suna ta dariya ana zance dama galibi majalisi haka yi musa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan majalisi ya ga suna zance suna dariya fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu aksiru zikira hazinil lazzat shi ma zo da zalun ku yawaita tunanin ne kada kowane irin jin dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma waɗanda ke wannan majalisi hadisin yana shu'abul iman na al-imam al-baihaqi hadisi na 4485 bi isnadin hasan isnadin hadisin yana da kyau kamar yanda zo cikin tufatul ahwazi a mujallal na shida shafin 489 saboda haka wannan hadisin ya samu riwaya da yawa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira hadisin abu sa'id al-khudri akwai hadisi akwai riwaya ta Abdullah bin Umar akwai riwaya ta Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wa sallam yana umurtan mu mu yawaita tunanin mutuwa Allah ka samu iya wato akwai fa'ida da take tare da tunanin mutuwa don akwai mutumin da ko zance ake aka kawo mutuwa zai tashi la tunanin ma ba zancen ba alheri ne gare ka hadisi na gaba wa an anas radiyallahu an an karbo hadisi daga anas Allah ya kara masa yarda kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace la yatamanna yanna ahadukumul mauta li burrin nazala bihi da wata riwayar yanzilu bihi kada wani daga cikinku yayi fatan mutuwa saboda wata cuta da ta sauko masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga wannan ma ya shafi masu rai ba wai waɗanda suka kai ga mutuwa bala kana da rai kar kai fatan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fa in kana labudda mutamanniya idan ya kasance babu makawa sai yayi fatan mutuwa din wato saboda cutar ta tsananta ya zama dole sai yayi fatan ya mutu don yana ganin kamar mutuwan za ta zama sauƙi gare shi to nan ma kar yayi fatan mutuwan kai tsaye fal yaqul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu abinda mutum zai faɗa. fal yaqul ya rika yin addu'a Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran ya Allah ka raya ni matukar rayuwar ita ce mafi alkhairi gare ni wa tawaffani idza kanat alwafatu khayran kuma ka amshi raina idan mutuwar ce ta zama mafi alkhairi gare ni kaga ka ba mu Allah zaki maimakon zaɓin ka domin kai ba ka san abin da ke gabanka ba kai kana ganin mutuwar za ta zama sauƙi ne alhali kuma ba sauƙi ba ne gare ka saboda Allah madaukaki shi ya san gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ce, idan cutar ta tsananta to nan ba kai tsaye ce Allah ka amshi raina sai dai ka rika addu'a ya Allah kai ka san gabana kai ka san na. Allah ka raya ni idan rayuwar ce mafi alkhairi gare ni saboda gabana ba shi da alheri misali dan tayo idan na mutu a yanzu ba zan samu makoma mai kyau ba ka amshi raina idan mutuwar ce ta zama mafi alkhairi gare ni tana yiwuwa gabansa yana da alkhairi rayuwarsa din ba za ka samar masa wata riba ba saboda haka Allah shi ya san daidai ka ba mu Allah madaukaki zabi ibnu hajar ya ce muttafaqun alayh <clears throat> hadisin yana sahihul bukhari kitabul marba babu tamannil marid al mauta da kuma sahihu muslim kitabun zikiri wa du'a babu karahati tamannil maut li burrin nazala bi hadisi na 2680 wannan lafazi da ya taho lafazin al-imam muslim lafazin da Ibn hajar ya kawo a cikin bulugun mara lafazin da ya zo cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahadukumul mauta kada wani daga cikin ku yayi fatan mutuwa min durrin asabahu maimakon na zalabihi saboda wata cuta da ta same shi fa in kana la budda fa'ilan idan ya zama babu makawa sai yayi fatan mutuwa din falyaqul to sai ya rika addu'a yana cewa Allahumma ahyini ma kanat hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li kaga hadisin anas ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi yayi fatan mutuwa me dalili babu shakka kowane musulmi ya sani akwai tamanin makomar mu aljanna ne gaba da yamma saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa eh, matukar mutum ya mutu da imani ana masa fatan zai shiga aljanna ko da ya tafi wuta aqidar ahlus sunna ta tabbatar da cewa akwai lokacin da za a yi ceto gare shi ya dawo aljanna to amma ba ka iya sanin gabanka menene alkhairin gare ka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ya zo daga sahabbai da dama ya kawo hadisin anas ne kawai misali a cikin sahihul bukhari kitabul marba inda hadisin anas yake babu tamannil marid al-mauta da kuma sahihu muslim kitabu zikri wa du'a babu karahatu tamanni al-maut li dhurrin nazala bihi akwai hadisin khabbab bin al-arati khabbab bin al-arati yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi ma hadisin sa muttafaqun alai al-imam al-bukhari ya kawo hadisin shi a wurin da ya kawo hadisin anas al-imam muslim ya kawo hadisin sa a inda ya kawo hadisin anas bin malik khababu ya ce inna asabana allazi na salafu mabau sahabbai yan uwanmu waɗanda suka gabata sun riga sun wuce sun riga sun rasu wato khabab yana ba da labarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana cikin waɗanda suka yi tsawon rai khababu ya ce walam tanqusuhum duniya, dunya waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka rasu tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ba ta rage musu imani ba so riga sun tafi sun yi sa'an tafiya don kuwa duniya ba ta rage musu imani ba domin sau da yawa za ka samu mutum a farkon rayuwarsa yana riko da addini ƙarshen rayuwarsa kuma al'amarin ya lalace allah ka tsare yana faruwa kabab ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka shuɗe sun yi sa'an tafiya don kuwa duniya ba ta rage musu imani ba ya ce wa inna asabna ma la najidu an illar tura ba. bayan yan uwanmu sahabbai sun tafi to mu ma sahabban da muka saura sai gashi mun samu dukiya dukiyan da mun rasa ma inda za mu aje ta kuma mun sani wani da za a aje ta shine turbaya wato yana nufin kabari ko mai yawan dukiyar da ka tara kababu ya ce walaula annan nabiya sallallahu alaihi wasallam na hana an na bil mauti in ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu yi addu'a Allah ya sa mu mutu ba la autu bihi wallahi da nayi addu'a Allah ka sa mu mutu wato yana begen rayuwar sahabbai waɗanda suka riga shi mutuwa saboda halin da ya samu kansa a ciki hali ne na ni'ima amma shi ba daɗinta yake ba wannan yana tabbatar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan mutum yana yawaita tunanin mutuwa to ko da yana cikin walwala walwalar tana zama kunci gare shi kababu bin arabci gashi yana da dukiya amma yake cewa shi inda in ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi addu'a mutum ya mutu ba wallahi da ya roki Allah ya karbi ran saboda bai jin daɗin rayuwa imanin nan shine wanda yafi jin daɗinsa. Fatansa Allah ya kare rabu da duniya da imani kaga an samu hadisin Khabbab bin al wanda ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yi addu'ar mutuwa kamar hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi fatan mutuwa amma hadisin Khabbab annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi addu'ar mutuwa to kuma a cikin sahihul bukhari kitabu tamanni akwai hadisin abu huraira har yanzu abu huraira shi kuma ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce, la ya tamanna yatamanna ahadukumul mauta kada wani daga cikin ku yayi fatan mutuwa dalili imma muhsinan fala allahu yazdadu tana yiwa mutumin kirki ne mai kyawun aiki ne to akwai tamanin ya ƙara kyawun aiki wa in ma musi'an tana yiwa mai mummunan aiki fala'allahu ya sa'atif tana yiwa ya yi wa kansa fada ya samu tuba saboda haka rayuwar alheri ne gare shi idan kana da halin kirki to idan kana da rai za ka ƙara ayyuka da kirki idan mutum yana da hali mara kyau idan yana da rai tana wa a samu wani lokaci wanda zai wa kansa faɗa ya tuba kaga rayuwar tana zama alheri gare shi sahihu muslim hadisin abu huraira din har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna ahadukum al-maut kada wani daga cikin ku yayi fatan mutuwa wala yad'u bihi min qabli an ya'tiya kaga ya hada maganar bi kada wani ku yayi fatan mutuwa kuma kar ya roki Allah ya kawo mutuwan kafin lokacin zuwanta don za ta yi ba sai ka nemi Allah ya kawo ta ba mutuwa tana ta. innahu idza mata ahadukum in qafa amalu annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake dalili saboda idan mutum ya mutu idan ɗayan ku ya rasu to aikinsa ya kare aikinsa ya kade ba a sake kai mishi lada wa innahu la yazidu almu'min umruhu illa khairan annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace shi mu'mini rayuwarsa ba ta kara masa komai face alkhairi kafiri ne rayuwarsa take kara masa sharri amma shi mu'mini rayuwarsa tana ƙara masa alkhairi saboda haka mutuwar fatan mutuwa gare shi kuskure hadisin anas bin malik kabab bin al-arad abu huraira to akwai hadisin jabir bin abdullah har yanzu yana musnadul imami ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la tamannawul mauta kada ku yi fatan mutuwa fa inna hawlal muttala'i shadidun saboda wato razana na abin da ke zuwa din yana da tsanani wa inna min as-sa'ada an yaqula umur umurul abdi wa yarzuqahu Allah azza wa jalla inaba yana daga dadin rayuwa mutum ya samu tsawon rai sannan kuma Allah madaukake masa arziki da iya komawa ga gare shi da iya tuba da iya gyara aiki idan mutum ya samu tsawon rai to ana masa fatan ya samu alkhairi mai yawa wannan ya zo cikin hadisai ingantattu amma hadisin jabir wa a wannan riwaya din yana da rauni yana silsilatu ba'ifa hadisi na 885 al-imam al-hakim ya rawaito hadisi har yanzu daga wata sahabiya da ake kiranta ummul fabbuli lubabatu bintul harith ita ce mahaifiyar abdullahi bin abbas mahaifiyar abdullahi bin abbas allah ya kara musu yarda lubabatu bintul hari ta ba da labari ita ce ainihin uwar gidar abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam da kala alaihim wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan abbas babbansa wa abbasu ammu rasulillahi yashtaki shi kuma abbas din babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ba shi da lafiya yana kwance ba shi da lafiya fatamanna abbasun mauta sai abbas ya yi fatan mutuwa faƙalar da kuma rasulullah sai mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ammi ya kai babbana la ta tamannan mauta kada ka rika fatan mutuwa fa innaka in kunta muhsinan saboda idan kai mutum ne mai kyakkyawan aiki fa in tu'akhkhar tazdadu ihsanan ila ka khairul laka ya zama an jinkirta maka rayuwarka ba a karbi ranka a yanzu ba kaga za ka yi ta ƙara alkhairi ne kyawawan ayyuka kan waɗanda da ka yi saboda haka ya zama mafi alkhairi gare ka wa in kunta musian idan kuma kana da mummunan aiki fa in tu'akhkhar fa tasta'tibu min isa'atika khairul laka a jinkirta ma rayuwarka har ka yi kanka fada ka tuba ga Allah yana zama alkhairi gare ka saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma babbansa fala ta tamanna al-mauta kar kai fatan mutuwa hadisin ummul fadl ita ma sahabiya ce lubaba bintul harith hadisin ya inganta kamar yadda imam al-hakim ya faɗa cikin al-mustadrak yana kitabu ma'rifati sahaba Zikiru بعض آثار القيامة Ah, akwai hadisin al-hassan al-basri yace al-hakam bin amrin al-gifari al bin amrin al-gifari shi ma sahabi akwai lokacin da yake addu'a yana cewa ya qa'u ilaita, ilayka yake annoba ki zo ki amshe ni wato idan annoba wacce take aukuwa idan ta auku mutane ce ta mutuwa wannan sahabi ne yake fatan ina ma annoba ta zo ta dauki ransa fa qala lahu rajulun min alqawli sai wani mutum daga cikin jama'a ya ce lima taqulu hadha ya zaka rika cewa ina ma annoba ta zo ta amshi ranka bayan kai sahabi ne wa qad sami'ta rasulullahi yaqul kuma ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya tamanna yanna ahadukumul mauta li burrin nazala kada wani daga cikin ku ya fatan mutuwa saboda cutar da ta kafo gare shi kana sahabi ka ji wannan hani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma kake fatan mutuwa din wani yake tambayar sa wato kamar ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ke kala sai shi wannan sahabin <clears throat> al-hakam bin amrin al-gifari yace kad sami'tu ma sami'tu naji abin da kuma kuka ji wato naji lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi fatan mutuwa ba shakka naji walakin ni ubadiru sittan sai dai akwai abubuwa guda shida bai al idan aka kai da lokacin da ake cinikin shari'a cinikin shari'a a kotu kamar a yanzu akwai wanda ke sayan shari'a akwai wanda hanyar rayuwarsa ita ce ta rigingimu na alkali wannan sahabi ya ce idan aka samu ɗaya daga cikin abubuwa guda shida to fatan mutuwa shine mafi alheri ga musulmi aka kai lokacin da ake cinikin wato shari'a wa kafarta shuruf da yawan yan sanda yawan yan doka wato manzon Allah ya bada isharar lalacewar duniya za a samu lokacin da yan doka sun yi yawa wa imarata sibiyan da shugabancin yara a samu yara suke shugabantar al'umma wa safki dima da zubar da jini ana yawan zubar da jinin musulmai wa atar rahim da yanke zumunci ce wa nushwan yakunu fi akhir zaman yattakhizuna alqur'ana mazamiyar za a samu wasu mutane waɗanda suke daukan alqur'ani abin waka a ƙarshen zamani idan wannan lokaci yi to kai fatan mutuwan shi fi dacewa gare ka wato kamar yana gaya musu lokacin da manzon Allah ya faɗa abubuwa shidan nan ai ba su ba to amma shi yanzu sun auku saboda haka yasa lokacin fatan mutuwan ya wuce lokacin da aka hana ya wuce ko yanzu da yake fatan mutuwan ba laifi ba ne akwai kuma sahabin da ake kiransa abdul jifari har yanzu shi ma ya yi irin wannan fatan mutuwan wanda wani dan babbansa wani dan babbansa qala lahu ibnu ammi yake masa matashiya yace lima tatamanna al-mauta dan me kake fatan mutuwa wa kad sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tatamannu al-maut bayan ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kar ku fatan mutuwa ya akai kake fatan mutuwa shine sai yace ai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa tamannu al-mauta inda qisalin sitta ku yi fatan mutuwa idan abubuwa guda shida sun auku wannan dalilin ya sa kaji yanzu nake fatan mutuwa saboda abubuwa guda shida na yanzu sun auku kamar wancan hadisi amma hadisin malamai suna raunana shi kamar ibn hajar cikin ithafu ithafu uh, khadira hadisi na 3616 yana cewa hadisin yana da rauni akwai hadisin al-imam daga mu'az bin jabal hadisin Mu'azu dan jabal yace hamsun idza hunna idan abubuwa guda biyar sun riske ku ko kun riske su idan zamani ya zo da abubuwa guda biyar fa in istaqatum an tamutu famutu idan za ku iya mutuwa sai ku mutu ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan abubuwa guda biyar sun auku in za ku iya mutuwa sai ku mutu wato hadisin yana nuna kenan ana iya samun lokacin da mutum zai zai fatan mutuwa kuma bai saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga waɗannan abubuwa din eh, yana cewa na bidami lokacin da mutane musulmi ke sha'awar ya zubar da jin dan uwa musulmi Allah ka tare mu bai alhukum wa qati'at rahim ya zama ana cinikin alƙalanci ana cinikin shari'a ana yanke tumunta ya kirga su abubuwa guda shida na in sun auku hadisin mu'azu dan jabal annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna babu laifi idan mutum yayi fatan mutuwa shi yasa hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa in kana la budda fa'ilan riwayat al-imam al-bukhari idan ya zama mutum ba makawa dole sai ya yi fatan mutuwa ɗin kaga wannan ya nuna cewa ana iya samun lokacin da za ka yi fatan mutuwa kuma ka yi laifi ba ke sa ya ce in ya zama dole sai mutum ya yi fatan mutuwa kaga wannan ya gwada akwai lokacin da yana halatta gare ka kai fatan mutuwa wani lokaci ne shi ne waɗannan abubuwa guda biyar a wata riwaya a wata riwaya kuma guda shida waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga hadisin mu'azu dan jabal yana al-mustadrak al-imam al-hakim kitab al-fitan wal malahim babu tarhib min imarati sufa kuma akwai hadisin auf bin malik al-ashja'i shi ma sahabi yace baina nahnu ma'a rasulillah muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi gazwati tabuk muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin tabuka inji auf bin malik wa rasulullahi fi qubbatin min adam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani tanti da aka mar yana cikin wani tanti iz marartu sai na zo wucewa ta gefen tanti fa sami a sauti annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan tantin yana cikin wannan buka da aka yi masa sai ya ji muryata to kala sai ce ya auku bin malik auku bin malik yana amsa sai ce udkhul ka shigo fakultu sun ce ya rasulallah a kulli an ba'abi shin dukkan ni ne zan shigo ko kuwa tashi ne zai shigo in shigo gaba daya ko ko in shigo da tashina na abin da yake nufi in laiko da kaina ko ko in shigo gaba daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal kulluka gaba dayanka nake so ka shigo cikin tantin nan fa na shiga wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya auku uqudud li sittan bayna yaday sa'a ka kirga abubuwa guda shida waɗanda za su auku kuma za su auku ne wato gab da sa'ar karshe na duniya kaga ya nuna cewa ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da abubuwan za su auku ba fa kuntu ce nace ma hunna ya rasulullah waɗanne abubuwa ne guda shida qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mautu rasulillah na daya mutuwar manzon Allah don alamar farko ta karewa duniya ke in dai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to ka tabbata ita kanta duniyar ba ba za ta zauna ba babu kuma sauran wata halitta wacce ba za ta zo karshen ta ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai auku bin malik ya fashe da kuta jin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato alama ta farko na karewar duniya shine mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun makara kala rasulullah sai manzon Allah yake kul ihda au ka ce na daya kultu sai nace na daya nace ihda sun makala sai yace wa fathu baitul maqdis za a samu nasaran baitul maqdis nasaran baitul maqdis zai dawo hannun musulmai kenan kaga ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi baitul maqdis ba zai dawo hannun musulmi ba sai a bayan rasuwar shi sai a bayan rasuwar shi saboda haka manzon Allah ya ce idan dai aka ce baitul maqdis masallacin qudus ya dawo hannun musulmi to alama ce na cewa duniya ta kusa karshen ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul isnaini ka ce biyu qultu sai na ce isnaini biyu qala sai ya ce wa mawtun yakunu da wata mutuwa da za ta auku cikin al'umma ta ka uqasil ganam za a yi wata annoba na mace-mace cikin al'umma ta qul salasun kace uku qul sai nace salasun na uku guda uku kala sai yake wa tuftahu lahum ad-dunya Allah zai bude wa musulmai duniya musulmai za su samu wadata hatta yu'ti ar-rajulu al-mi'ata fayashabaha za a ba mutum dubu ɗari ya ji haushi wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in kana kana da sulle daya sai ka kwana kana murna za a kai lokacin za a baka dubu dari amma ranka a baci wato kyautar ba ta girma ba kul arba'un ka ce hudu kuntu sai nake arba'un hudu sai mu Allah ya ce wa fitnatun la yabqa ahadun min almuslimina illa dakhalat alayhi eh, baitun babu wani musulmi wato akwai wata fitina da za ta auku nan gaba ita wannan fitina idan ta auku babu wani musulmi wanda gidansa zai tsira daga wannan fitina duk wani musulmi wannan ya tabbata cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ke cewa ah, wailul lil arab kai ga larabawa domin akwai wata fitina da take zuwa fitinar kamar ruwan sama babu gidan da baya sauka a kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara da cewa akwai zamanin da za a samu fitina ta yatsu cikin musulmai fitina ta yatsu cikin musulmai babu gidan da ba ta samun ta Allah ka tsare mu yace kul khamsun ka ce biyar na biyar wa hudnatun takunu kuma bai na baytil afar za a samu wata yarjejeniya na zaman lafiya tsakaninku da turawa ya atuna kuma ala na ga sun magaya isna ashirar alfa sun ma yaktiru na bikin hata hamle imra atis annabi yana mana ishara da yaki wanda za a yi a ƙarshen zamani akwai yakin da za a yi a ƙarshen zamani tsakanin turawa da musulmai wanda annabi sallallahu ya ba da labarinsa turawa za su bitire ma wannan yarjejeniya da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma alama ce daga cikin alamomi wato na sa'ar karshe ga duniya to wannan hadisin na Auf bin Malik ya zama yana daga cikin hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa ana iya samun zamani wanda mutum yake iya fatan mutuwa kuma bai yi laifi ba to lokacin da Auf bin Malik ya ji wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kusa da rasuwar manzon Allah kusa da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a yakin tabuka ne to shine sai ya samu mu'azu an jabal yana gaya masa aufu bin malik ya gaya wa mu'azu an jabal ga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min lokacin da muka je yakin tabuka shine mu'azu an jabal sai ya ƙara masa yake cewa to ai abinda manzon Allah ke mana ishara da shi idan waɗannan abubuwa sun auku dan mutum yayi yi fata mutuwa kuma mutuwa ba laifi ba ah, wanda yana daga cikin dalilai da yasa malamai suke cewa ana iya samu hali wanda zai sa mutum ya fatan ya mutu kuma bai laifi ba wani irin hali shine idan mutum ya shiga wani zamani wanda yake tsoron zai rabu da imani a samu fitina ta auku tsakanin musulmi wanda fitinan ta yi tsanani kana tsoron wannan fitina ba za ta baka da imani ba saboda ta zama ruwan dare mutane suna karabuwa da imani sai yi fatan kai Allah ya amshi ranka saboda ka tafi da imaninka wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba laifi bane kamar in ka duba sharhin hadisin da muka karanta sharhun nawawi ala sahih muslim a mujallar na tara shafi na arba'in da uku ya ce fihi a tasirihu bi karahati tamannil mawut annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito karara ya bayyana mana babu kyau a yi fatan mutuwa liburrin na zalabihi saboda wata cuta da ta sako ga mutum min marabin ko da rashin lafiya au faƙatin ko wata damuwa au mihnatin min aduwin ko jarabawa da aka samu ya zama maƙiyi ya samu nasara akan musulmi aw nahwi zalika min mashaqid dunya al-imam an-nawawi yace ko dai makamancin haka abin da ya shafi kunci na rayuwar duniya saboda wani kuncin rayuwar duniya kar kai fatan mutuwa sai yace fa amma idza khafa dararan fi dini amma idan musulmi yana tsoron cuta za ta samu addininsa au fitnatin fihi ko ko zai samu fitina cikin aqida babu mafita fala karahata fi sai yace babu babu karhanci anan babu karhanci idan dai mutum yana tsoron fitina da ta auku za ta raba shi da imani to babu laifi dan yayi fatan mutuwa yace li mafhumi hadal hadisi wa ghayrihi don in kai la'akari da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan yi sassauci yace wa in kana la budda fa'ilan in ya zama ba makawa sai mutum yayi fatan mutuwa ashe akwai sassauci kenan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san sauta saboda ya nuna akwai lokacin da mutuwar ta fi alheri ga musulmi idan har ya zama rayuwarka a wannan lokaci na ƙasa za ka yi ta samu ta aƙida ko ta imani to mutuwa ta fi alheri gare ka don haka al'imamun nawawi ya ce wa qad fa'ala hadha sani khala'iqu min as-salaf inda khawf al-fitna magabata da yawa sun yi haka lokacin da suka ji tsoron su tuna ga aqida su suka yi fatan Allah ya amshi ransu daga ciki akwai sayyidina Umar bin Al-Khattab sahabbai manyan sahabbai da dama sun yi fatan mutuwa kamar yadda muka kawo hadisin Mu'az dan Jabal yace wa fihi anna annahu in khafa wa lam yasbir ala halihi fi balwahu bil maradi wa nahwihi idan mutun ya ji tsoro ya zama kamar misali bashi da lafiya ciwo ya masa tsanani to ko da ciwon ya tsananta gare shi ko damuwar ta yi yawa kar mutum ya yi fatan mutuwa kai tsaye sai dai ya ce Allahumma ahyini in kanat alhayatu khairan annabi sallallahu alaihi sallam sai ya karanta da mu abin da yafi dacewa mu ce Allah ka raya ni idan rayuwa ce tafi alkhairi gare ni ah, Allah ka amshi raina idan mutuwa ce fi alkhairi gare ni wato nan ma kai tsaye yi fatan Allah mu dauki ya amshi ranka saboda baka san menene alkhairi gare ka ba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 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كربو حديثي لدى النبي صلى الله عليه وسلم يناتيوا المؤمن يموت بعرق الجبين مؤمن yana mutuwa ne da zufa a gefen goshinsa mumini yana mutuwa ne da zufa a gefen goshinsa aljabil shine gefen goshi ba tsakiyar goshi ba kamar yadda ya cikin lisanul arab a mujallar na uku shafi na saba'in da biyu aljabinan kowane mutum yana da gefen goshi guda biyu harfani muktanifan jabha su suka wato su suke su suka sa goshinka a tsakiya min janibai min janibaiha fi ma bainal hajibaini mus'idan daga gefen gira zuwa sama ila su shi'ar zuwa ainihin wato gindin gashin kai wanda shi ake kira aljabin shine gefen goshi a maimakon tsakiyar goshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini yana mutuwa ne da zufa a gefen goshinsa rawahu salasa malaman hadisi uku suka ruwaito hadisin nan wa sahahahu ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta hadisi ba shi kadai ba al-imam al-hakim ya inganta wannan hadisin a kitab al janaiz babu al mu'min yamutu bi al jabin hadisi na al-imam ibn hajar ya ce rawahu salasa malaman hadisi uku suka ruwaito wato yana nufin al-imam al'imam tirmidhi ya ruwaito hadisin yana kitab al jana'iz kitab al jana'iz ar rasulillah babu ma ja'a anna al mu'min yamutu bi bi al-jabin da kuma al'imamun nasa'i ne malamin hadisi na biyu yana kitabun jana'iz babu alamati mautil mu'min kaga yadda al'imamun nasa'i ya yi badin hadisi alamar mutuwar mumin ya kawo hadisi na 1829 malamin hadisi na uku shi ne ibn maja yana kitabun jana'iz babu maja a fil mu'min yi ujaru fil hadisi na 1452 hadisin yana musnadul imam ahmad abin mamaki ibn hajar da ya kawo hadisin waɗannan malaman guda uku al-imam tirmidhi al-imam an-nasa'i al-imam ibn majah hadisansu babu labarin cikakken labarin abin da ya auku kafin aka samu hadisin nan sai ka koma ga musnadul imam ahmad hadisin ya a al-musnadul imam ahmad hadisin abdullahi bin buraida shine yaron buraida bin al-husayn buraida bin qusayb sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yaronsa abdullahi bin buraida shi ya bada labari yace annahu kana bi khurasan buraida babansa sahabin ya kasance a qurasan wani yanki na iran fa'ada akhan lahu wa huwa mari ya tafi gaida wani dan uwansa yana da dan uwa ya tafi gaida shi wannan dan uwan nasa ba shi da lafiya fa wajadahu bil maut sai ya taras da dan uwan yana gab da mutuwa wato yana sharafa ya zo daidai karshen rayuwarsa wa idza huwa ya'aru ya'arqu jabinuhu sai ga gefen goshinsa yana fitar da zufa kala sai buraida dan uwansa ne dama ya tafi kai da shi ne sai ga gefen goshinsa yana fitar da zufa sai buraida ya ce allahu akbar sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah da kunnuwana yana cewa mautul mu'min bi araqin mutuwar mumini tana kasancewa ne da zufa a gefen goshinsa kaga labarin yanda hadisin ya auku amma labarin yana musnadul imami ahmad baya cikin littafin sunan at sunan nasa'i da sunan ibn majah saboda haka wannan ya tabbata cewa alama ce ta mutuwar mai imani yana daga alamar mutuwar mai imani gefen goshinsa ya rika fitar da zuba akwai hadisin abdullahi bin mas'ud wanda shine ya karfafa hadisin burai da nan wanda alƙama bin Kaisin ya ba da labari Alƙama bin Kaisin ya ce, An da yace da kala ala sadiqin lafi min naji'i Ya udu. alkama wato tabi'i ne yana da wani dan uwa dan su guda ana kiran su annajru ana kiran kabilar annajru tana wato kudancin yaman saboda haka da ya tafi gaida wannan dan uwan nasa ɗaya abokinsa ya'uduhu fa masaha ku. yana kwance ba shi da lafiya saboda haka sai ya shafa gefen goshinsa fa wajadahu shahu. sai ya taras da wannan uh, abokin nasa da yake kwance ba shi da lafiya sai ya taras da ainihin gefen goshin nasa yana fitar da zufa to shi alkama da ya ga abokinsa wanda gashi nan yana ainihin gabar mutuwa ya ga cewar gefen goshinsa yana fitar da zufa fa bahika sai ya fashe da dariya ga mutum yana kwance yana sharafa kuma abokinka ne amma ka fashe da dariya kaga abin zai ba mu mutanen da ke wurin mamaki mutane suna mamaki fa qala lahu ba'dul qaumi wani daga cikin jama'a sai masa tambaya ma yabhakuka ya aba shibli me sa ka dariya yana tambayan alqama qala sai ce bahiktu min qawli bin mas'ud yi dariya ne saboda na tuna maganar Abdullahi bin mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin mas'ud yace inna nafsal mu'min takhruju rash'an rai na mumini yana fitowa ne ta kafan zufa in ji abdullahi bin masu wato rai na mumini yana fitowa ne ta hanyar zufa saboda haka idan mumini ya zo mutuwa za a tarar da zufa na fitowa a gefen goshinsa wa ya kunu kad amila sayyi'a mumini yakan kasance da ya yi laifi don bayyuwa a samu mumini bai taba laifi ba babu wani mutumin da bai taba laifi ba in ba annabin Allah ba ne sai dai a ce ayyukansa masu kyau sun rinjaye marasa kyau wannan shine bambancin mumini da fasi to idan mumini ya zo mutuwa kasancewar ya taɓa wani aiki mara kyau fa yushaddadu alaihi inda al-maut sai a tsananta masa lokacin fitar rai shi mumini sai a tsananta masa a lokacin fitar rai na biha saboda ya zama kafara gare shi na waɗancan kurakurai da kafin ransa ya fita daga jikinsa sai Allah madaukaki ya kankare mai sauran laifin da yake tare da shi saboda haka zai rabu da duniya ne babu sauran laifi saboda haka daidai lokacin mutuwa sai a tsananta idan an tsananta shi sai kaga zufa yana fito mar wato mumini yana samun wahala a lokacin mutuwa abinda Abdullahi bin Mas'ud yake faɗa yace wa inna nafsal kafir Abdullahi bin Mas'ud yace amma rai na kafiri awil fajiri da mutumin banzafa ran kafiri da ran mutumin banza la takhruju min shidqi suna fita ta gefen bakinsa idan aka ce rai ya fito ta gefen baki ba ma sanin mutum ya mutu wato za ga mutum ya mutu a cikin tsanaki babu wahala abdullahi bin mas'ud yace kama ya faruju nafsul himar kamar yanda rai na jaki yake fita ta bakinsa haka nan rai na kafiri yake fito ta yake fitowa ta bakinsa shi kuma rai na mu'mini yana fita ta ainihin kafan zufansa wanda aka ce ransa ya fita ta kafan zufa ya fi samun wahala akan wanda ransa aka ce ya fito ta bakinsa me yasa kafiri ya samu sauki lokacin mutuwa kuma abdullahi bin masud ya ce wa hukar amilal hassana saboda kafiri ko mutumin banza dama can yayi aiki mai kyau a rayuwarsa to tun da baya da wani rabo a lahira fa yuhawwanu alaihi inda al sai a sauwaƙe mar fitan rai a lokacin mutuwa liya kuna biha saboda ya zama an biya shi wancan aiki da yayi da kyau kafin ma ransa ya rabu da jikinsa kafin kafiri ya bar duniya sai an gama biyan sa duk abin da ya aikata masu kyau to saboda haka yasa sai ya samu saukin mutuwa wannan magana ta alqama bin qais sai ta dace da hadisin buraida domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine mumini yana mutuwa ne ta hanyar wato zufa a gefen goshinsa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu wato sai ya zama alamar mutuwar mumini kenan ashe ba wai alamar mutuwar mumini shine mutum ya mutu Salim, kalin babu numfashi kana wurin babu ka gane ba saukin mutuwa ba alama ce ta saukin wato makoma ba la abinda hadisin abdullahi bin masud yake karantar da mu kafiri akan ba shi saukin mutuwa da mutumin banza mumini akan tsananta mar a lokacin mutuwa don ya zama kafara gare shi na kurakuran da ya aikata a rayuwarsa ya zama lokacin da ransa ya fita daga jikinsa babu sauran laifi illa kawai ya tarar da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan yana cikin kitabun musannaf na al-hafiz yana kitabun janaiz babul araqi lil masana hadisi sun yi babi da yawa akan wannan siffa na ainihin fitan rai na mumin ya kawo hadisi na 6,772 alhafiz abdulrazak ya kawo hadisin al'imamu katada wanda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa manzon Allah a lokacin da ya zo rasuwa ya arabu kana ya'raku fi maradihi alladhi mata fi ya kasance yana fitar da zufa din a wannan jinyar da ya yi na ajalinsa sa hadisin yana sahihul jami' sagir hadisi na 2149 kitabun musamman hadisi na 6772 don haka wanda ya tabbata cewa alama ce da take nuna an yi kyakkyawar mutuwa idan mutum ya rasu aka samu akwai wato akwai zufa a gefen kansa in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2151 illa dai malamai sun yi ta muhawara akan me dalilin da yasa mumini eh, yake mutuwa ta wannan hanya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mumini yana mutuwa wato ta hanyar zufa da take fita a gefen goshinsa al-imam suyuti a sharhin da yayi ma sunan nasa'i sharhu suyuti li sunan an yace wa ƙila inna araq al ya yakunu min al-haya akwai malaman da suke cewa abinda ya sa mumini yake fitar da zufa a lokacin mutuwarsa a gefen kansa saboda alamar kunya ne ga Allah wa zalika anna al-mu'min idza ja'athu al lokacin da al ya zo ga mumini lokacin da albishir ya zo ga mumini cewa karshen sa yayi kyau aka nuna mar makomarsa ma'ama na kadik tarafa mina zunubi to gashi kuma ada ya aikata wasu laifuka ada ya aikata wasu laifuka kafin mutuwar su gashi ya samu al-albishir zai samu kyakkyawar makoma daidai lokacin da wannan ya taho masa hasala lahu lidhalika khajalun wa istihya'un min Allah ta'ala a dalilin haka sai kunya ta kama shi sai kunya ta kama mumini fa ya araku bi zalika jabinuhu saboda haka sai gefen goshinsa ya kama fitar da wato zufa saboda kunyar da yake ma Allah subhanahu wata'ala al-imam al-qurtubi a littafin at-tazkira fi ahwal al-mauta ya kawo bayanin da wasu malamai suka yi akai inna ma ya araku jabinuhu haya'an min rabbih wato mutum yana fitar da zufa ne saboda kunyar Allah limaktarafa min mukhalafati saboda saba ma Allah da ya yi a lokacin da yake dare li'anna ma safala minhu qad mata to lokacin da rai ya zo fita mutuwa tana farawa ne daga kafa saboda ka kafafun mutum so daga sun mutu a wannan lokaci domin idan mutum ya zo mutuwa kafafunsa ne farko kafafun so daga sun mutu wa inna ma baqiyat quwwal hayati wa harakatuha fi ma ala abinda ya saura a sa shine saman jikin shi Walhaya haya'u fil asali kunya a idanu suke wato a cikin idanu kunya take fa za ta waqtul haya to sai zama ga lokacin jin kunya yayi kuma kafansa gaba ɗaya ya riga ya mutu saboda haka sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada ishara da cewa zufa na fitowa a gefen wato goshinsa bi ma'ana iyakar inda za a iya gane kunyar da yake ji ma Allah wannan yana daga cikin tawilin da wasu malamai suka yi wal kafiru fi aman min hadha kulli wal muwahhid al mu'azzab fi shughlin an hadha bil azab waye aka ce yake samu wannan siffa shine mumini mu lura da wannan hadisin ba a ce fasiki ba ba a ce fajiri ba ba a ce musulmi ba aka ce mumini saboda haka ba kowa yake samun wannan siffa ba sai wanda ke da imani Allah ka samu dace wa inna mal araqu alladhi yakharu liman hallat bihi rahma ai wanda rahamar Allah ta sauko gare shi shine wanda ke irin wannan zufa din fa innahu laysa min waliyyin wala sadiqin wala barrin illa wa huwa mustahil lirabbih ma'a al domin duk wani waliyin Allah duk wani mutumin kirki idan ya zo mutuwa to wannan albishir yana zuwa gare shi kamar yadda ayoyin alkur'ani suka tabbatar mana za a maka albishir ga irin karamar da za ka samu wajen Allah ga irin kyautar da Allah madaukake ya shirya maka ga yadda makomaka za ta zama za ka ga albishir kafin Allah ya amshi ranka to wannan kunya da zai ji saboda ya ga aikin nasa ya gaza bai kai irin rahamar da ya samu ba kunyar da yake ji na Allah subhanahu wataala ita ce ishara ta fito a gefen goshinsa wannan tawili ne na wasu malamai to amma zahiri abin da ya tabbata wato shi da cewa mumini yana samun tsanani a lokacin fitan rai wanda shine zahirin abin da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu don haka yasa al-imam tirmidhi a littafin sunan a sunan tirmidhi al-imam tirmidhi a cikin kitabul janaiz yayi babi sunan babin babu ma jaa fi tashdidi inda al-maut bayani da yazo game da cewa ana tsanantawa a lokacin mutuwa ana tsanantawa ga mai imani a lokacin mutuwa saboda ya zama kafara gare shi saboda aka sai kawo hadisin Aisha bayan al-Imam Tirmidhi yayi wannan babin fi tashdidi indal al-maut ya kawo hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha tace ka san Annabi sallallahu alaihi wasallam a gidanta ya rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ɗakin Aisha a jikin Aisha Allah ya kara mata yarda saboda ka sai aisha ta ce ma agabitu ahadan bi hauni mauti ni ba zan taɓa yi ma wani murna ya samu sauƙin mutuwa ba ba'da allazi ra'aytu min shiddati mauki rasulillah bayan abin da idanuna suka nuna min na tsananin mutuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tsanani a lokacin fitar rai saboda haka aisha ta ce idan manzon Allah zai samu tsanani a lokacin fitar rai sai aka samu wani mai binsa ya samu saukin saukin mutuwa aisha ta ce ni ba zan ma wancan murna ba domin wanda ya zo mana da addinin bai samu sauki a lokacin fitar rai ba don haka sauki a lokacin fitar rai inda a ce rahama ce ga mai mutuwa to babu shakka wanda yake cancantar sa wato shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lakin a zahiri kai kana ganin tsanani a lokacin fitar rai ai ba rahama bace la rahama ce ga Allah daga Allah subhanahu wataala ga mu'min ya samu tsanani a lokacin fitar ransa saboda lokacin da zai ban kwana da duniya abinda yasa duk wahala da mumini ya samu a rayuwarsa tana zama kafara gare shi a kiyama idan ya samu tsanani kafin ran ya fita lada ne gare shi a bayan fitar rai rahama ce gare shi a bayan fitar rai saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace ya samu tsanani a lokacin fitar rai <clears throat> wannan hadisin yana sunan Ibn Majah shi kuma al-Imam Ibn Majah babin da yayi babu ma jaa fi zikri marad rasulillah bayani da ya zo game da jinyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya kawo hadisi na 622 hadisin aisha Allah ya kara mata yarda aisha ta ce ma ra'aitu ahadan ma ra'aitu ahadan ashadda alaihi alwaja'u min rasulillah ban taba ganin wani mutum ma a rayuwata ba wanda ya samu tsananin wahala a jinyarsa fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta tabbata tana rai har lokaci mai tsawo amma Aisha take ba labari a rayuwarta gaba daya ba ta taba ganin mutumin da ya samu tsanani a lokacin da yake jinya ba fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka tsanani a lokacin mutuwa yana zama rahama ga mai imani abin da ke bambanta yake saba ma tunaninmu domin da yawa muna tunanin an shi mutum ya mutu cikin sauki shi ne rahama alhali kuskure wahalan nan lokacin mutuwa ita ce rahama iyakar wahalan fitan rai daga fitan ran sauƙi ne na har abada shi kuma kafiri a zahiri kana gani ya samu sauki a lokacin fitan rai iyaka abin da ka gani na zahiri ran yana zuwa fita to daga nan kuma azaba ce har abada saboda aka sai zama aka sai shi abin da duk ya samu mumini kafin ya bar duniya kafara ne gare shi abinda duk ya samu mumini na jarabawa bacin rai da sauransu wahala ta same ka a jikinka ta rashin lafiya da sauransu wannan yana zama kafara gare ka hadisi na gaba wa an abi sa'id khudri an karbo hadisi daga abu sa'id al-khudri shine sa'ad bin malik wa abi da kuma abu huraira radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda <clears throat> qala wadannan sahabbai biyu suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce laqinu mautakum la ilaha illallah ku laƙantawa masu mutuwa cikinku kalmar la ilaha illallah rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin yana kitabul janaiz babu talqinil mauta la ilaha illallah hadisin 916 wato ba wai hadisin guda ɗaya ne ba hadisi biyu ne hadisin abu sa'idun kuduri daban hadisin abu huraira daban amma al'imam muslim ya kawo su a jere ya kawo su a wuri guda a jere hadisin 916 917 saboda haka maimakon ibn hajjar ya kawo hadisin guda biyu sai ya ce an karbo daga sahabbai biyu duk sun ce kaga sai ya mai da hadisin ya zama guda daya alhali guda biyu al-imam muslim ya rawaito hadisin wal arba'atu da malamai hudu a takaice duk masana hadisi aljama'a sun ruwaito hadisi in banda al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari ne kadai bai ruwaito hadisin nan ba amma hadisin uh, kamar misali hadisin abu sa'id al-khudri hadisin abu sa'id al-khudri bayan al-imam muslim ya ruwaito yana sunan abi dawud kitabul janaiz babun fi talqin yana sunan tirmidhi kitabul janaiz babu ma jaa fi talqin al marid inda al maut wa du'a ilahu inda yana sunan nasa'i kitabul janaiz babu talqin al mayyit yana sunan ibn majah kitabul janaiz babu ma jaa fi talqin al mayyit la ilaha illa allah yana musnad al imam ahmad hadisin abu sa'id al khudri ya fi samun riwaya da yawa akan hadisin abu hurairah don haka yasa shi ma ibn hajar ya fara kawo sunan abu sa'idin kudiri sannan ya kawo sunan abu huraira duk da cewa abu huraira hadisansa suna gaba da hadisan abu sa'idin kudiri ta wajen yawa hadisan abu huraira al-imam muslim ya ruwaito sai kuma al ibnu maja yana kitabun janaiz babu maja a fitar talqin mai cikin kaga abu huraira hadisinsa daga al-imam muslim sai al ibnu maja. amma hadisan abu sa'id al-khudri fa shine wanda ibn hajar yake nufin da cewa rawahu muslim wal arba'a amma ba hadisan abu huraira ba don hadisan abu huraira al-imamu muslim da ibn majah kawai suka ruwaito shi hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sahihu jami'i kabir hadisi na 6479 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana umarni mu laƙantawa wa masu mutuwa kalmar lailaha illallah kuma ba wai sahabban nan guda biyu ne kawai akwai mu'azu dan jabal shi ma ya ruwaito hadisi shine na uku yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah kalar janna. wanda maganarsa ta ƙarshe a duniya ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna hadisin yana sunan abi dawud kitabul janaiz babu fi talqin kuma hadisin yana da kyau kamar yadda ya zo cikin irwaul dalil hadisi na 687 akwai riwaya ta abu sa'id al-khudri akwai riwaya ta abu sa'id al-khudri amma ba ta zo cikin waɗannan littafai da ibn hajar ya kirga ba ta zo cikin riwaya ta ibn hibban hadisin 719 a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah ku laqanta wa marasa lafiya masu mutuwa wato ba kowane mara lafiya bane sai wanda ake ganin lallai ya zo mutuwa yasa aka kira su mauta ah, alhali ba su riga sun mutu din ba amma kai da kake kusa da shi kana ganin alamar cutan ta tsananta mutumin nan ya kai ga sharafa wato ya kusa da yabar duniya to shine za a za a lakanta masa karamin la ilaha illallah ba wai kawai saboda mutum ya samu rashin lafiya zaka ce ka rika yin la ilaha illallah sannan ba shi bane ko kuwa eh, kana iya umurtansa da yin zikirin Allah wannan ba laifi bane duk sa'ilin da ka je da mara lafiya wani ka yawaita zikirin Allah ka yawaita istighfari wannan ba laifi bane amma mutum yana kwance bashi da lafiya ba a lakanta masa la ilaha illallah sai ya kai gaban mutuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laƙinu mautaku ba marbakun ba laƙinu mautaku ku rika lakanta wa masu mutuwa cikinku ba wai marasa lafiya ba to a cikin hadisin abu sa'idun kudiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wanda maganarsa ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah da khalal jannata zai shiga aljanna yawman min ad-dahri wa in asabahu ma asabahu qabla zalika ko menene ya samu mutum na zunubi in dai har ya iya furta kalmar la ilaha illallah wanda mutum zai shiga aljanna an samu riwayar Abu Huraira har yanzu wacce ta zo da wannan kayan hadisin yana sahihu jami'in sahih hadisi na hamsin. akwai riwayar ummu salama yana sahihu muslim akwai riwayar aisha Allah ya kara mata yarda yana sunanun nasa'i eh, ita a riwayarta annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqinu halakakum laqinu halkakum badal mautakum ku laƙanta wa masu masu halaka daga cikinku? kaga ka tabbata zai rasu da shi yasa aka ce halkakum akwai hadisin abdullah bin ja'far abdullah bin ja'far bin abi talib laqinu mautakum la ilaha illa allah al karim yana yana littafin al-imam tabrani akwai hadisin su'uda akwai hadisin wata mata da ake kiranta su'uda al-murriya bintu aufin matar talha bin ubaidillah ita ma ta rawaito wannan hadisin akwai hadisin huzaifa hadisin huzaifa ya zo da lafazi laqinu mautakum la ilaha illallah fa innaha tahdimu ma qablaha min al ku laqanta wa masu mutuwa cikin ku la ilaha illallah saboda ita wannan kalman tana rusa laifukan da aka yi kafin a faɗe ta idan mutum Allah ya taimake shi ya faɗi kalmar la ilaha illallah a lokacin mutuwa wannan kalma tana rusa laifukan da duk mutum ya aikata an samu hadisin sayyidina Umar akan haka hadisin sayyidina Usman hadisin Abdullah bin Mas'ud hadisin Anas bin Malik hadisin uh, Abdullah bin Abbas wanda da Abdullah bin Mas'ud yana riwaya ta al-Imam Tabrani akwai hadisin Abdullah bin Busr al-Mazini kaga sahabban suna da yawa waɗanda suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni mulakanta wa masu mutuwa kalmar shahada hadisin abdullahi bin busrin al yace jaa a arabiyan wasu larabawan kauye suka taho jaa a arabiyan ila nabi sallallahu alaihi wasallam فقال أحدهما ɗaya daga cikin waɗannan larabawa ce ya rasulallah ayyun nasi khairun waye yafi alkhairi cikin mutane فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي طوبى لمن طال عمره وحسن عمله wanda aikinsa ya yi kyau wanda ya samu tsawon rai kuma aikinsa ya yi kyau wannan mutumin shine wanda ya samun alkhairi cikin mutane saboda ka tsawon rai ga mumini alkhairi faƙalar al'afar ɗaya balarabin kuma sai yace ce ayyul amali khairun wani aiki ne fi alkhairi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an tufarika duniya wa lisanuka ratbun min zikrillahi azza wa jalla wani aiki ne yafi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka rabu da duniya ka bar duniya wato lokacin mutuwarka ya zama ka mutu harshenka yana jike da zikirin Allah wato ya gwada cewa kayi la ilaha illallah sai Allah ya amshi rai kaga harshen ka yana jike da zikirin Allah harshen bai bushe ba idan aka ce harshen ya bushe bayan la ilaha illallah kayi wata magana kayi wata magana saboda haka harshen ya bushe amma idan ya zama la ilaha illallah ita ce maganar ka ta karshe sai aka amshi ranka kaga harshen ka yana jike da zikirin Allah hadisin Abdullahi bin Busr al lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai balarabe ya ce ya rasulullah wa yakfini yanzu ya rasulullah kana nufin wannan kalmar ta ishe ni kala sai manzo Allah ya ce na'am wa yafdulu anka bayan ta ishe ka za ma ka samu rara bayan ta ishe ka kada ma da ƙarin lada saboda haka ita wannan kalma ta ishe ka ka samu aljanna hadisin yana musnadul imam ahmad yana silsilatu sahiha hadisi na 1836 illa dai yana da kyau mu gane ko da ake cewa la ilaha illallah ka'ida ne a samu kalmar muhammad rasulullah ka'ida ne a samu wannan duk an duk inda aka ce kamar yadda ibnu hajar ya magana cikin fathul bari a sharhin wannan hadisin a mujallar da farko shafi na 13 yana magana akan ah, kalma ta la ilaha illallah yace al-murad bi qawli la ilaha illallah fi hadha al-hadith wa ghayrihi kalimat shahada duk inda ka an ce la ilaha illallah ana nufin kalmar shahada fala yaridu ishkalu tarki dhikri risala karka dauka dan ba a kawo Muhammad Rasulullah a ciki ba a kawo ba la ilaha illallah din ta isar la bata isarwa dole sai an samu yarda da muhammad manzo ne na Allah saboda hatta kiristoci sun yarda da la ilaha illallah za ma ka ji wanda ke cewa la ilaha illallah amma sai ce maka isa rasulullah ba zai ce ma muhammad rasulullah ba don haka dan an ce la ilaha illallah ka'ida ne ka'ida ne a yarda muhammad rasulullah ko da ba a furta ba wannan shine inda aka ce la ilaha illallah Allah ya amshi rai idan Allah ya amshi rai zuciyar ta kudurta ragowa shine cewa Muhammad Rasulullah to kalmar la ilaha illallah za ta yi tasiri wanda yana da cikin bayanin da malaman hadisi suka yanka duba tuhfatul ahwazi mujallal na hudu shafi na biyar. aunul ma'bud mujallal na takwas shafi na bakwai ya kawo maganar al'imam Shamsuddin Muhammad bin Yusuf al-Kirmani malamin ce qawlu la ilaha illallah wannan kalma almuradu hiya wa damimatuha muhammadun rasulullah inda duka ji an ce la ilaha illallah to akwai ragowar abin da ke cika wannan kalmar shahada shine a samu muhammadun rasulullah akwai bayanin al'imamu zain bin munir wanda yake kaulu la ilaha illallah laqabun duk inda kaje an ce in mutum ya faɗi la ilaha illallah a ƙarshen rayuwarsa zai samu aljanna kalmar lailaha illallah kamar laqabi ne jara alan nuqi shahadati shar'an amma asalinta kalmar shahada ne guda biyu me dalili saboda akwai hadisin mu'azu dan jabal wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nafsin tamutu babu wani rai da zai mutu Wahi wahiya tashhadu an la ilaha illallah wannan rai yana shaida cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa face Allah Wa'anni anni rasulullah kuma rai yana shaida cewa ni manzo na Allah yarji'u zalika ila qalbin mu'min idan waɗannan kalmomi biyu sun koma ga zuciya mai imani illa gafara Allah laha face Allah zai gafarta ma wannan rai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da bayaninsa ashe ko da ka ce la ilaha illallah sai Allah ya amshi rai to sai an duji kuma zuciyar ta kudurta muhammadun rasulullah ta kudurta gaskiyar la ilaha illallah da muhammadun rasulullah to idan ta kudurta sharadi ya samu sai Allah ya ma wannan rai gafara uh, hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2278 da sahihu sunan ibn majah hadisin 363 don haka dole ne idan mutum ya furta la ilaha illallah zuciyarsa ta zama tana kudurta muhammadur rasulullah don haka yasa malamai suke cewa mustahabi ne a furta kalmar shahada a rika fadin kalmar shahada ga mara lafiya mustahabi a rika fadin kalmar shahada ga mara lafiya me yasa ake so saboda hadisin da muka karanta a bayan hadisin mu'az dan jabal man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah wajabat lahu aljanna ko dakhala aljanna wanda ya zama maganarsa ta karshe ita ce la ilaha illa Allah zai shiga gidan aljanna zai shiga gidan aljanna don haka yasa ake son mutum idan ba shi da lafiya a rika lakanta masa la ilaha illa me ake nufi da lakantawa laqinu menene ma'anarsa laqinu mautaku ga sharhin eh, hadisi na al-imam an-nawawi sharh sahih muslim eh, juz'i na da goma sha al-imam an ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da ku laqinu mautakum al-murad zakiru ku tunatar da mai mutuwa kalmar la'ilaha ilaha illallah shine ma'anan kulakanta wa mai mutuwa la'ilaha illallah an ce lakanta masa wato ku tunatar da shi yaya ake tunatarwa al-imam an-nawawi ce al-amru bi hadha talqin amru ko da dai annabi yayi umarni mustahabi ne ba wajibi bane abinda galibin malamai suka dauka ke yanda ake yi al-imam an-nawawi yace malaman suna sun yi ittifaki akan cewa ba shi da kyau a yawaita faɗin la ilaha illallah ga mara lafiya ɗin kuma ba shi da kyau a riƙa yi a jere idan mutum yana kwance ba shi da lafiya ya sharafa ga mutuwa ba kyau a yi ta yi a jere a kusa da shi dalili li Allah ya bujara bi ziki hali saboda shi wannan mara lafiya zai hankalinsa zai tashi tana yiwuwa kai ne kake ganin ya kai gargara shi ko mara lafiyan yana ganin bai kai hakan ba amma idan ya ji kana yawaita la ilaha illallah hankalinsa sai ya tashi ya tsananta damuwa game da halin da ya shiga wanda shi ma hakan yana zama sabon jinya gare shi don haka yasa malamai ba su son na ɗaya a tsananta na biyu a jeranta kada a yawaita faɗi la ilaha illallah kuma kar a jeranta wato idan an yi a faɗa a yi a faɗa don haka yasa ga mazhaba ta al Shafi'i sau uku ma kawai za ka faɗa ga mara lafiya ne amma al-Imam Nawawi yace abinda ake so da kai Iza ƙalafu qalahu marra la yukarrir alayhi idan kace la ilaha illallah kana yi wa ka ƙarasa da muhammadun rasulullah sai kai shiru idan mara lafiyan ya fada to karka sake fada ka kyale shi sai dai idan ka lura mara lafiyan ya faɗi wata magana ya faɗi wata magana a bayan wannan kalma shahada a bayan kalmar tauhidi ya faɗi wata magana to a nan dama abin da ba a so shine harshensa ya bushe domin idan ya faɗi wata magana harshensa ya bushe daga zikirin Allah amma idan bai faɗi wata magana ba to karka sake maimaitawa amma idan ya faɗi wata magana fa yu'adu ta'ribu bihi li yakuna akhir kalam sai a sake faɗa saboda ya zama dai maganarsa ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah don haka eh, in ka lura ba laifi ba ne don an ce ka ce duk da cewa malamai suna kyamatar hakan yadda ibn al ya yi magana a cikin asharhul mumti yana kitabul janahi mujallal nabi shafi na 426 ba a cewa ka kace la ilaha illallah sai idan mutum kafiri ne idan kafiri ne za a ce ka kace la ilaha illallah saboda labarin labari biyu da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali baffansa Abu Talib lokacin da ya zo rasuwa hadisin muttafaqun alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana cewa ai ammi qul la ilaha illallah babba kace la ilaha illallah saboda dama kafiri ne bai taɓa faɗa ba misali saboda haka zaka ce kace la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace kalimatun uhajju laka biha indallah abu jahal yana gurin akwai abdullahi bin abi umayya yana gurin suna cewa ya aba talib targabu an millati abdul muttalib yanzu kai abu talib kana kyamar tafarkin babanka eh, eh, eh, kana kyamar tafarkin babanka wato shine abdul muttalib addinin da babanka ya rasu a kai falam ya zala yukallimanihi hatta qala akhir shay'in kallamahum bihi huwa ala millati abdul muttalib ya zama maganar karshe ta abu talib yana kan addinin babansa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sai tashi ya fito yana cewa la astaghfiranna laka ma lam unha an sai na nema maka gafaran Allah in dai ba a hana ni ba Allah ya saukar da aya ta 113 ta suratul tauba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena ga kuma aya ta da shida ta suratul qasas innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sannan labarin wani yaro ba yahude wanda yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima wanda ya cikin sahihul bukhari kitabul janaiz hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yaron ba yahude ya zama ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaida shi lokacin da manzon Allah ya tafi gaida shi ya zauna daidai kusa da kanshi ya ce masa aslim ga musulunta fa nazara ila abihi wa huwa indahu ya dubi babansa tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni fa qala lahu ati abul qasim baban sa yace kai wa baban al biyayya baban ba yahude amma saboda halin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi a ce mutum kamar annabi yaron nan aiki yake yi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ne yake ma annabi aiki yaron ba musulmi bane ya samu rashin lafiya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso takanas har zuwa gidan bayahudi har ya shigo ɗakin har ya zauna a gefen gadon da yaron yake kwance kaga wannan abu abin sha'awa ne saboda ka lokacin da annabi ya ce aflin ka musulunta yaron ya dubi babansa baban ya ce kamar biyayya ya ji daɗin abin da manzon Allah ya saboda haka yasa halin kirki yana samar da riba halin kirki yana samar da riba lokacin da manzon Allah ya fito yake cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan na saboda yaron ya musulunta ka ce makafiri ka ce la ilaha illallah malami ko masanin addini shi ma ka ce ka ce la ilaha illallah saboda ya san abin da kake faɗa amma idan mutum ba masani ne bai kamata ka ce mar ka ce la ilaha illallah ba saboda tana yiwuwa